محمد الأول ابن آدم على الباني السلفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله malamin ibrahim daura ya taɓa mu wani labari ah, allah ya saka mai da alkhairi cewa shi tun da ya san mala albani tun ah, mid 80s da ya san mala albani bai da wani abu a bakin shi da ya wuce magana dara hadis ce komai dai ce in mun kafa dara hadis in mun kafa dara hadis haka malam ya taso tun babu ita din a waƙi sai dai suna yana yawan ambatan darul hadis darul hadis darul hadis ka karanta sharhul aqidati tahawiyya idan Allah ya kaddara cewa in masu wa'azi sun yi wa'azi matasa za su shiryu in masu wa'azi ba su yi wa'azi ba matasa ba za su shiryu ba wannan ita ke kira kaddara mu'allaka Allah ya kaddara shiryuwar da wa'azin masu wa'azi idan masu wa'azi ba su ba fa ba za su shiryu ba ka karanta sharhul aqidatu tahawiyya gaskiya wannan ya da gaskiya abubuwan da ni har yanzu ba na son na labarin shi saboda har yanzu mutum malal albani ba ta sake ni ba har shi ya dauka ya ce an harbi malam ce mu an harbi malam kusan da ya gama magana yana gama gaya min kawai na ji kaina ya buga ya fara ciwo bayan kamar minti biyar ko goma muka sake yin waya da shi sake ganin kiran shi so yana ɗagawa kawai ya ce mu mala ya mutu shi mala ya mutu kawai sai na ji na tafi zan faɗi matana ne ta riƙe ni cikina ya ka su bai ta shagari ya ce baya haduwa da fargaba sai ya ga abubakar goma a ofis din shi yana shugaban kasa ya ce in ya ga abubakar goma gaba ɗaya sai rikici saboda ya san wannan ba bukatar shi ta kawo shi ba to na yi wani abu ne mala ya mutu ya bar mata aure guda uku tunda ɗaya daga cikinsu ta hudun an kashe shi tare da ita ita muke ce umma abdulbari da ita ba taɓa haihuwa da shi ba amma dai haka muke mata alkunya